roke ka saboda Allah ka tashi ka yi magana abu da yake faruwa a Najeriya bai da kyau ana kashe 'yan yara wanda sun fita su yi peaceful protest saboda brutality ya yawa a Najeriya ana kashe mutane bai kamata muna nan a kasan waje a sanyi muna rurrufe mu ba aiki a Najeriya ne shi da yasa kowa sun dawo nan dan Allah baba Buhari ka duba abin da ya kamata a yi don Allah duk yaran da ba abin da suke so suna so ba aiki ba kuɗi ba asibiti ba makarantu daga kashe-kashewa mutane ake yi abubuwa bai aiki a Najeriya komi ya zama lalata a Najeriya ba abin da yake faru ba bai da kyau baba Buhari don Allah ka duba abubuwan nan bai da kyau mutane duba kaduna state that's where i come from ana kashe 'yan southern kaduna is too much baba baba buhari dan allah ban yi bacci ba shine yasa na bar nan ni maman wata ne wani ne ni maman wani ne ni yarwan wani ne kuma bai da kyau baba buhari abu da ike faru a nigeria wallahi talai bai da kyau baba buhari kai hakuri kai hakuri ka duba abu da ya kamata ka yi dan allah baba buhari abin ya yawa akwai kiri bai da kyau kun san ka yi peace woman amma bai da kyau abu da yake faru